bayan da majalisar dattawa ta najeriya ta ƙi amincewa da tabbatar da mukaminsa na shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da shawa to efcc malam ibrahim magu ya bayyana cewar shina nan akan bakarsa cewa zai ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa har sai lokacin da shugaba muhammadu buhari ya yanke shawarar matsayin da zai ɗauka dangane da wani al'amarin da ake ciki a yanzu ibrahim Magu dai ya bayyana haka ne a lokacin da nake tattaunawa da shi a abuja dangane da wannan matsayin da majalisar dattawan najeriya ta cimma bayan da shugaba muhammadu buhari buhari ya tura sunan shi a karo na biyu domin a tantance shi ba za mu daina aikin ba fa ba zai rike ba minti daya ba zai rike ba za mu yi ta ina kan bakana sai lokacin da aka ce aikin jama'a muke yi kuma wannan ba aikin ni kadai bane kowa da kowa yana da responsibility yana da yanci in ba wani wanda zai buga je ce shi kadai zai yi a abu ne wasu kowa ya san ya dame shi ina so kowa ya sa hannu kowa a sa hannu Ai tare za a mori hakan. Ibrahim Magu kenan mai rike da mukamin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wanda majalisar dattawa ta Najeriya ta ki amincewa da tabbatar da wannan mukami a kan shi bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya tura sunansa a karo na biyu. A waje ɗaya na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin dokoki da ayyukan majalisa wato Farfesa Al-Mustapha Usuju domin in ji menene makomar Ibrahim Magu dangane da wannan halin da ya samu kansa a ciki a yanzu. In ban manta ba wancan karan da ita majalisa ta aka turo mata sunansa ba ta ki amincewa da shi kai tsaye ba ne ta tura bisa kan wannan rahoto na hukumar 'yan sandan farin kaya domin shugaban ƙasa ya dau mataki to wannan karan da aka sake turowa dama ka'ida ce ga ita majalisa duk wannan aka tura mata don tantancewa saboda ita ba ta da ɗan sandan kanta wanda zai mata bincike akan halayen wannan mutumi sai ta tura ma hukumar 'yan sandan farin kaya ba wai ita majalisa kaɗai ba duk wanda za a ba shi mukami a ƙasar nan alhakin 'yan sandan farin kaya ne wanda su ce da da jami'ai na leken asiri wanda suka san abin da yake faruwa akan mutum to bisa kan wannan rahoto yanzu ba ta amince da shi ba shi wannan rahoto na yan sandan farin kaya me yake nunawa ne wanda ya sanya majalisa ta ki amincewa da magudin ba shakka ko lokacin da ake tambayoyi wannan cewa jama'a ƙasa sun gani a talabijin da kuma rediyo wanda suka zamanto sun hada da rediyoyin suka jona da rediyoyin su ya nuna an yi mishi tambayoyi akan ana zargin wani mutumi wanda ake ganin cewa mutumin nan yana da wasu abubuwa da zai fuskanci alkali ya mushi kyauta kuma ya ansa wanda ya ce shi bai san mutumin ba ana zargin cinye aiki da mutumin a kwamitin nan na binciken makamai to ka gani duk wannan ake zargin shi da wani abu wannan kuma ita hukuma wacce take tattara bayanan sirri ta tabbatar da wannan abun kuma ta tsaya a kan shi dole ne ita majalisar ya zamanto cewa za ta yi aiki da wannan rahoto na hukumar 'yan sandan kaya. baya da bayan haka maganar ka akan tambayan ka na cewa ko zai zai tsaya ya ci gaba da aikin nan ko ba zai tsaya ba ita hakkin majalisa ne ta nuna ma shugaban kasa ba ta amince da shi ba daga nan shugaban kasa zai iya nemo wani ya aika da shi ko kuma shi kansa magun ma yana iya nemo zai sake aika da sunansa da wasu hujjoji yanzu kana nuhin shugaban kasa zai iya tura sunan magu kuma bayan da majalisa a karo na biyu ta ki amincewa da shi eh ba shakka ba dokar da ta hana shi shugaban kasa ya sake aikawa da sunan shi kazalika ita kuma majalisa za ta iya amfani da cewa ba a kankare shi daga wancan zargi ba da ake yi masa don haka ita ma ta hau kujerar naki to amma wannan dai ga alama zai ci gaba da kawo kace na ce watakila har a yi ta shekara wa shekaru ana wannan ja in ja ba tare da an yi matsayi wanda kuma zai shafi kima ko aiki kuma watakila ita majalisar za ta iya ɗaukar matakin tilasta shugaban kasa shi wannan ta hanyar hana shi ibrahim magu kuɗi na gudanar da aikinsa kamar da suke waɗansu jami'ai da ba su amince da aikinsu ba ko to a ina ganin shugaban ƙasa kamar da eh, rahoto ya nuna an ka duba akan maganar shugaban hukumar hana fasakori ta ƙasa din nan wannan da majalisa ta buƙaci ya zo bai zo ba wannan akwai rahoto ya nuna cewa shugaban ƙasa ya tilasta mu shi zo to ina ganin shi shugaban ƙasa kila zai amfani da wannan rahoto na majalisa ya zamanto cewa ya mika sunan wani ya zamanto wannan magana magana ta zamanto ta an kai karshen ta farfesa almustapha usuju kenan kwararre akan ayyukan majalisa da dokoki a tattaunawa da ne da shi a abuja a yanzu dai yan najeriya sun sa ido su ga irin matakin da shugaba muhammadu buhari zai dauka dangane da wannan al'amarin shin zai sake turo sunan ibrahim magune da wasu dalilai ko ko zai canja shi ya kawo sunan wani sabo umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya